بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتاتم مختصر فيه البخاري وتو التجريد الصريح li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi a yau insha Allah za mu yi darasi na 48 kuma za mu tashi kitabun gusli wato babin da yake bayani dangane da wanka wankan janaba wankan haila da wankan nifasi wato zai bayani yadda in janaba ta same ka ya za kai wanka sannan kuma idan mace jinin al'adanta ya ɗauke ya za ta yi wanka da kuma wanda jinin biki ya ɗauke mata abin da ake nufi da alghuslu shine ta'amimul jasadi bilma wato game jiki da ruwa idan ka zuba ruwa a jikinka ko ina ya samu ruwa a shari'ance za a ce yi wanka ma'ana ko da baka cuccuɗa ba za a iya cewa kayi wankan janaba ko kayi wankan haila ko kayi wankan biki sai dai kila al'ada za a iya cewa ka zuba ruwa a jikinka asali dangane da abin da ya shafi wankan janaba ko haila da biki shine faɗin ubangiji subhanahu wataala wa in kuntum junuban fattaharu idan kun kasance masu janaba ku yi wanka wato bayan an koro bayani akan cewa in ka tashi yin sallah kai alwala sai ubangiji ta ce, to in kana da janaba a jikinka fa alwalan kawai ba za ta wadatar ba har sai kai wanka sai kai wankan janaba kafin Allah ta'ala zai karbi sallanka sannan wata ayar ubangiji ta ala yake cewa ya lazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taqtasilu ya kuɗanda kuka yi imani kar ku kusanci sallah kuna masu maye har sai kun san me kuke faɗa kuma kada ku kusanci sallah kuna masu janaba har sai kun yi wankan janaba wato don ka da janaba kai wanka ai kai sallah Allah bai zai karbi sallan ka ba har sai kai wanka tukun kafin kai sallah ne sannan ubangiji ta'ala na cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tadahharna fatuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ubangiji ta'ala yace suna tambayan ka dangane da haila al'ada irin na mata jinin al'ada ko mahallin jinin al'ada ubangiji subhanahu ya yace wannan kazanta ne idan matanku suna al'ada to karku ku kusance su mana kar sadu da su har sai al'adan ta ɗauke kuma sun yi wanka Ya sa ce ta idza na idan suka yi wanka fato hunna min haythu amarakumullah sai ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku wato ku sadu da su ta inda Allah ta'ala ya halatta a sadu da su to kaga a sai sai sun yi wanka tukunna wanka kenan wajibi ne ga mace wanda wato al'adan ta ya dauke to haka nan shi ma jinin wato nifasi shi ma idan ya dauke wajibi ne ai wanka kamar na al'ada ba su da bambanci da ijma'in shahabi abubuwan da suke wajatta wanka abubuwa ne guda uku abu na farko akwai janaba shi ko janaba abubuwa da yawa ne suke faruwa sai a ce mutum akwai janaba a jikinsa abu na farko ya zama ya yi jima'i shine ya sadu da mace idan mutum ya sadu da mace wajibi ne wanka kuma sawa'un ya fitar da mani ko bai fitar ba matukar an samu maghibul hashafa wato kan azzakarinsa ya shiga cikin farjin matarsa to wajibi ne ya yi wanka saboda ubangiji ta dace wa in kuntun junuban fatahhar in kuna da janaba ku yi wanka to sai malamai suka ce larabawa imamu shafi'i da larabe ne kuma ya san larabci kafin ya fara karatunsa sai da ya haddace duk waƙoƙin da wata ƙabila ta yi ana ce mata hawazi sannan ya fara karatun shari'a to shi ce larabawa idan aka ce mutum mai janaba in dai ya sadu da iyalinsa za a ce masa mai janaba ne ko da bai fitar da mani ba da qur'ani kuma balarabe ne wa innahu la tanzilu rabbil alamin wato ubangiji ta'ala shi saukar da alqur'ani nazala bihi ruhul amin ala ta litakuna minan munzirin bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci sau da haka Allah ta lafi in kana da janaba kai wanka to duk wanda ya sadu da matarsa sunansa mai janaba ko da bai fitar da mani ba wajibi ya wanka sannan haka nan hadisin abu huraira wanda imam muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil ko nazala anzala am lam yunzil wato idan mutum ya sadu da iyalinsa to wanka ya wajaba masa sawa'un ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba wata ruwan idza asaba al-khitana faqad wajaba al-ghusl in ya sadu da sa kawai wanka ya wajaba ko idan taqal khitanani ko idan taqal khitanu khitan saboda haka wanka yana wajaba ko da ba a fitar da wato mani ba idan aka sadu da mace amma da sharadi a samu al-ilaj wato ba ya abin nan azzakarin sa ya shiga cikin ko kan azzakarin sa ya shiga cikin farjin mata, amma in bai shiga ba ba za a wankan janaba bai waje ba kuma duk malamai sun ijma'i akan wani, sannan abu na gaba abin da yake wajabtar da wankan janaba shine fitan mani bi shahwatin wato da sha'awa fin nomi abi da ko yana cikin bacci ko kuma a fadake mani ya fita masa da sha'awa to wankan janaba ya hau kansa wato ko da bai yi jima'i ba ko mutum bai yi jima'i ba kuma sawa'un namiji ne ko mace namiji ne sha'awarsa ta motsa sai mani ya fito masa tare da jin daɗi to wankan janaba ta wajaba a kansa haka mace sha'awanta ya motsa mani ya fito mata tare da jin daɗi kamar yadda siffan mani yake to wankan janaba ya wajaba a ta ita saboda hadisin da Imam Muslim ya ruwaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa alma'u min alma ruwa daga ruwa ne wato idan ruwan mani ya fito wajibi ayi amfani da ruwa ayi wanka shine ma'ana wannan hadisi wannan hadisi baya aiki akan saduwa da mace wannan kan ko da ruwa ko ba ruwa za a yi wanka amma yana aiki a mafarki idan an yi mafarki kuma wannan za a yi wanka saboda alma'u min alma matuƙar mani ya fito za a yi wankan janaba ko kuma a faɗake mutum sha'awarsa ta motsa ko yi wasa da al'auransa har ya fitar da mani sawa'un namiji ne ko mace to wanka yana wajaba a kansu saboda alma'u min alma kaga ba a sharɗanta jima'i ko saduwa da mace ba ruwa in ya fito wajibi a yi amfani da ruwa a yi amfani da ruwa a yi wanka ummu salama matar manzo Allah sallama take cewa um muslim ta zo wajen manzala ta sama take cewa ya rasulullah inna allah la yasta min alhaq fa hal ala almar'ati ghuslun idha ihtalamat um muslim tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah baya kunyan faɗan gaskiya shin mace ita ma wanka yana waje ba a kanta idan ta yi mafarki wato idan ta yi mafarki tana saduwa da namiji ita ma wajibi ta yi wanka manzala ta sama ya ce na'am idan ra’a filma, bisa e eh, idan ta ga ruwa mana in mani ya fito mata wani hadisi ne ingantacce bukhari da muslim suka rawaito a sai kamar yadda namiji yake mafarki mace ma tana mafarki don a lokacin da ta yi wannan tambayan aisha radiyallahu anha ta ce ya za a yi haka ma ta kasance a sai mace ta yi mafarki a wata ruwan izara al misla idan mace ta ga irin abun da namiji yake gani ya za a yi mace ita ma tana fitar da mani sai manzala sun hana sai ke ce mata to ya ake samun mutum ya yi kama da uwarsa idan mace ba ta fitar da mani saboda haka kenan mata suna yin mafarki amma babu yawa shi yasa har Aisha take mamaki amma suna yi to sai dai su ma sai sun gama mani ya fita kafin wanka yake wajaba a kansu sai sun gama mani ya fita idan mani bai fita ba wanka bai zama wajibi a kansu ba don wani yi wani kiyasi ce to ai dama mani namiji shine yake fitowa mani mace kuma an sa ita zai gangara mahaifanta ne da haka baya fitowa waje sai ta yi wankan janaba in an suka ce to in ta yi mafarkin ma tana saduwa da namiji ko ba ta gama ni ba ai ya gangara mahaifanta ne sai muka ce a wannan kayi amfani da kwakwalwarka ne amma manzala ta sama cewa idza ra'atil ma'a in ta ga ruwa ma'ana ta gani da idonta kenan ba idza wajadatil ma'a ba ba in ta ji mani ya fita ba in ta gani da idonta mani ya fita to shine za ta yi me za ta yi wanka wannan hadisi ingantacce ne to in ko haka ne za mu fitar da wasu surori wanda wankan janaba bai zai waje ba wato a kansu ba idan mutum ya fitar da mani ba tare da sha'awa ba to ba wankan janaba a kansa wato kamar bai da lafiya ne sai fitar da mani kamar yadda yake fitar da fitsari wankan janaba bai zama wajibi a kansa ba ko kuma sanyi ya mar yawa sai fitar da mani wanka bai zai waje ba a kansa ba ko ya faɗo daga sama saman bishiya ko wani abu sai mani ya fita masa wannan wahala ne ta fit da shi ba jin daɗi ba ko kuma ya taka wuta da ya tsalle sai mani ya fita masa wannan shi ma babu wankan janaba a kansa saboda bai ji daɗi ba lokacin da mani yake fita wannan kuma saboda hadisin da manzon Allah sasma yake cewa fa iza fadakta alma'a faqtasil hadisin Abu Dawud hadisi ne ingantacce idan ka tunkudo ruwa ka tunkudo mani to kai wanka kaga idan shi fitar da kansa ba kai ka tunkudo shi ba babu wankan janaba a kanka amma kai kake tunkudo shi ko shakka babu kana kana jin daɗi saboda in ya fita da ƙarfi ka tunkuɗo shi to kai wanka kenan in ba haka ba kuma wanka bai zama wajibi a kanka ba kuma haka Abdullahi bin Abbas ya bada wannan fatawa wata ran yana zaune a majalisinsa ko yana sallah ɗalibinsa suna zaune sai wani ya zo yi fatawa ce idan mani shine mani ya fito masa ba tare da ainihin saduwa da iyali ba saboda haka yanzu menene wanka ya waje ba a kansa shikenan sai ɗalibansa suka ce wanka waje ba a kanka suka yi gaggawa suka ba da fatawa ba su jira malamin su ya gama sallansa ba kuma harka ce ta fikihu abu mai wahalan fahimta to da ya gama sallah sai ce aje a taho da shi ka zo da shi sai ce to wannan fatawan da kuka bashi kuna da dalili daga alkur'ani suka ce a kuna da dalili daga hadisi suka ce a a to da me kuka ba da fatawa suka ce da ra'ayin mu ma'ana da ijtihadin mutum sai ta bai kamata ku yi haka ba to sai tambayi bawan Allah ya ce lokacin da manin ya fita maka ka ji daɗi ka ji sha'awar ka ta motsa ka ji daɗi lokacin da manin yake fita sai ce a'a sai ce to ba wanka a kanka kaga wannan shine fiqihun kenan yace ba wanka a kanka to kaga dole sai ya fita da jin daɗi kenan sannan idan mutum ya yi mafarki sai mani bai fita masa ba nan ma wanka bai waje ba a kansa ba mutum mafarki mani bai fita masa ba babu wanka a kansa saboda hadisin alma'u min alma sai ruwa ya fito kafin a yi amfani da ruwa a yi wanka ke so da haka mutum ya yi mafarki yana saduwa da mace sai ya farka kuma ya tina lalle ya yi hakan ɗin amma mani bai fita masa ba to babu wankan ba a kansa ya ci gaba da harkokinsa kawai <coughs> bai zama wajibi ba haka nan idan ya wayi gari sai ya ga mani ya fito masa kuma bai tina lokacin da ya mafarki ba sannan kuma wanka ya waje ba a kansa saboda alma'u min alma mutum yakan iya wayan gari ya yi mafarki sai dai ya ga ya jika tufafinsa amma kuma bai tina lokacin da yake saduwa da mace ba a cikin baccinsa to ba zai ce ai ba zan yi wanka ba in dai ruwa ya fito kawai shikenan alma'u min alma ka kishiyan wancan kenan shi wancan ya yi mafarkin bai fitar da ruwa ba ya tina ya yi mafarkin <clears throat> wannan kuma bai tina ba amma kuma ruwa ya fita sai a ce kai wanka ka manta ne ka yi mafarkin ka kasa tina shi saboda haka za ka yi wanka saboda hadisin alma'u minan saboda kenan sai ruwa ya fito dai kafin wanka yake wajen haka nan da mutum zai yi mafarki yana shi lokacin da yake saduwa da mace maniyinsa ya fara fitowa sai ya farka amma bai fito ba sai ya riƙe azzakarinsa ya hana maniyin fita maniyin ya koma to nan ma bai zama wajibi ya wankan janaba ba ai bai fita ba dole sai ruwa fita alma'u min alma amma da ya koma can daga baya kuma sai maniyin ya fita to kuma dole ya je wanka saboda alma'u min alma ruwa daga ruwa ne idan mutum ya farka daga bacci sai ya gama ni a tufafinsa amma bai san ko kuma haka kawai wani lokaci dai ba lalle sai ya farka daga bacci ba dan mun yi bayani na cewa an ka farka daga bacci ka gama ni tabbas kai mafarki ne ko ka tina ko baka tina ba to wannan kuma ba wai yanzu ka farka ba, kana harkokin ka can sai ka gama ni a jikin tufafinka to amma mutum bai tina a wani lokaci ne wannan mani ya same shi ba wato bai tina yayi mafarki ba kuma bai tina ya sadu da iyalinsa ba to yanzu ya zai yi kuma ya riga ya yi wasu salloli to da ka dole ya je wankan janaba kuma ya maida waɗannan sallolin da ya yi daga ƙarshen baccinsa da ya yi ya ga mani a jikin tufafinsa ya kasa tina yaushe ne ne mani ya same shi ko janaba ta same shi to a ƙaddara masa kawai yana cikin bacci ne ya yi mafarki kuma da ya tashi bai ankara da wannan maniyin ba har sai lokacin da ya gan shi to sai a duba daga tashinsa daga bacci zuwa yanzu baccinsa na ƙarshe ya yi sallah ko bai yi ba idan ya yi sallah sai ya rama wannan sallah zai wankan janaba kuma ya rama ya rama sallah ɗin idan kuma bai yi wata sallah ba dole ya wankan janaba amma ba zai rama sallolinsa na baya ba misalin wannan kamar mutum da rana ne sai ya gama ni a jikin tufafinsa kaga yayi bacci da daddare har ya tashi yayi sallan asuba idan yayi baccin safe to zai je wankan janaba kawai sannan kuma ba zai rama sallan asuba ba sai a kaddara cewa yayi mafarki ne a baccin sa na safe da wannan tufafin da ya kwanta da shi din bai ba ba sallan da zai rama amma in bai yi baccin safe ba to sai a kaddara da daddare ne wannan ainihin janaban ta same shi bai ankara ba sai yanzu ya gani to sai sai wankan janaba kuma ya rama sallan asuba saboda al-aslu fil umuri al-arida al-adam qaida fiqhiyya cewa asali dukkan abunda bijirowa yake yi to ka kaddara bai bijiro ba sai a lokacin da wato ka ganshi kuma zai iya yiwa ya faru a lokacin to idan ka gama ni a jikin tufafinka to sai ka koma ka ga wani irin wani lokaci zai iya faruwa baka sani ba shine lokacin da kake bacci to baccin kuma kai guda uku ko hudu ko biyar to ka kaddara shi a baccin karshe saboda wata ka'ida kuma ta fiqhu da take cewa yunsabu alhadathu ila aqrabi waqtihi duk abun da ya faru to sai a duba wani lokaci ne mafi kusa wanda zai iya yiwa ya faru sai a danganta wannan faruwan a wannan lokaci din so da haka baccinka na karshe zai iya wa ya zama shine sai a ce to na karshen ne ba za a kaddara shi a na biyu ba a na farko ba ba za a kaddara ba saboda asali duk abin da zai faru ya zama bai faru bane sai kana da yakinin ya faru saboda haka sai ya zama na kenan duk mutumin da ya farka ya gama ni a jikin tufafinsa ko kuma yana harkokinsa ya gama ni a jikin tufafinsa sai ya kaddara baccin da ya na ƙarshe ne ya yi mafarki sai wankan janaba idan ya yi sallah tsakanin baccin ƙarshe da lokacin da ya wankan sai ya sake ainihin wato wata sallah ne zai sake wata sallan ba zai ba zai yi ainihin tafi a haka ba sababi na biyu da yake sa a yi wanka banda wankan janaba shine inqita'u damil haibi wan nifas wato yankewan jinin haila da kuma jinin biki shine jinin haifuwa in ya dauke dole a yi wanka saboda ubangiji ta ala ce fa idza fato hunna min mara amarakumullah kaga idan suka yi wanka a sai suna yin wanka ma in al'adansu su ya dauke saboda haka dole ne mace yin al'adan ta ya dauke ta yi wanka irin yadda ake wankan janaba wanda zamu karanta hadisai da suke siffanta wankan janaba kuma manzala tuma ya gaya masu bintu Abi Hubaysh wanda al'adan ta yake tsayuwa jini ya zama jinin cuta manzala tuma yake mata da'i salata qadar al-ayyam allati kunti ta'idina fiha iqtasili wa salli hadisin Bukhari da Muslim yace ki bar sallah gurgudon kwanakin da kike haila a wata kin sani a farkon wata kike al'ada ko a tsakiya ko a ƙarshe kuma kin san kwana nawa ne to in lokacin yayi ki bar sallah gurgudun wannan kwanakin sannan in kwanakin suka wuce sai ki wanka sannan kuma ki sallah to kaga a sai mace yin al'adan ta ya dauke tana yin wanka kamar yadda ake wankan janama to haka nan nifasi jinin biki shi ma kamar jinin haila ne da ijma'in sahabbai duk sabai sun tifaki hukuncin jinin biki jinin haihuwa shine hukuncin jinin jinin haila idan ya ɗauke dole a yi wanka kamar yadda al'ada in ta ɗauke za a yi wanka haka jinin haihuwa in ya ɗauke shi ma za a yi wanka sawa'un kwana ɗaya ko kwana biyu har zuwa kwana arba'in to sai dai malamai sun yi saɓani idan mace ta haihu babu jini wajibi ne ta yi wanka ko ba wajibi ba ne wasu suka ce dole ta yi wanka domin haihuwan shine sababin wankan wasu suka ce a bai zama wajibi ta yi wanka ba domin fitowan jinin shine sababin wanka in ya dauke sai ayi wanka wannan ijtihadi na malamai babu nasi na hadisi a kansa cewa in ta haifu babu al'ada za ta yi wanka ko ba babu jini za ta yi wanka ko ba za ta yi amma in ta yi wankan ta fita daga sabani gaba ɗaya sababi na uku wanda yake sa a yi wanka shine kafuri ya musulunta idan kafuri ya musulunta namiji ne ko mace za su yi wanka dalili akan wannan kuma shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito hadisin Abu Huraira wanda Tumamatul Hanafi lokacin da aka ribato shi daga yaƙi aka zo aka ɗaure shi a masallaci ana fatan ya musulunta manzo Allah zai tattauna da shi ko zai musulunta har wata ran manzo Allah ya zo wurin sa sai ya musulunta to da ya musulunta sai manzo Allah ya umurce shi ya je wanka yayi sallah raka'a biyu yayi wanka yayi sallah raka'a biyu mazala ta sama ya ce laqad hasuna islamu akhikum wato musuluncin dan uwanku yayi kyau to da mu mahallu shayi shine da ya musulunta an ce je wanka kafin yayi sallah to sai idan mutum ya musulunta zai yi wanka zai wanka kafin yayi sallah wankan shiga musulunci kenan to sai dai malamai sun yi sabani shin wannan wankan na shiga musuluncin ne ko kuma wanka ne da sababin haila in mace ce ta balaga ta yi haila a can baya ba ta yi wanka ba ko namiji ya yi mafarki ko ya sadu da mata bai yi wanka ba yanzu da ya mutunta sai a ce wanka saboda janaman da take jikinsa wasu malayan suka ce na shiga musulunci ne tunda manzo Allah ya umarni su ma mai je wanka saboda haka kenan in mun tafi akan haka ko yaro karami wanda bai balaga ba in ya musulunta za a ce ya je wanka domin kaga shi bai mafarki ba bare a ce akwai janaba a jikin haka nan mace wanda bata balaga ba ita ma in ta za a ce ta je ta yi wanka saboda ba ta taɓa yin al'ada ba to kaga wankan su a wurin su ba na al'ada ba ne wanka ne na shiga musulunci amma mazhaban malikiya suka ce wankan ko ya zama na janaba da in namiji ne ko kuma ya zama wato ainihin na al'ada ko kuma na janaba in mace ne. shi sa ibnu rushd yake cewa wa ghusluhu yakunu lil janaba wal mar'atu lil ba wal isaba shi namiji zai wankan shiga musulunci saboda da can janaba ta same shi a basa kaga idan ba kafin ya balaga ne musulunta ba sai wanka ba kenan mace kuma za ta yi wanka in ta musulunta saboda da can an sadu da ita ko kuma saboda al'a ta yi al'ada a can ba ba ta yi wanka ba saboda haka sai ta yi wankan saboda yankewan jinin al'ada ko kuma saboda saduwa da ita da aka yi so sun yi bincike akan illan da ta sa aka ce ko dalilin da ya sa aka ce wanka to amma dai abun da ya fi shine tunda hadisi ya umarci tumamatal hanafi manzo Allah ya umarce shi je wanka bayan ya musulunta kuma ba a ce kai wanka saboda janaban da ke jikinka ba sai a tafi a zahirin wannan don fita daga shakka duk wanda musulunta sai a ce je wankan shiga musulunci musamman ma gashi Qur'ani ya ce innamal mushrikuna najasun kaga kafirai najasa ne najasa ce tam duk da dai ta ma'ana ne ba ta zahiri ba to amma idan sun je sun yi wanka kaga sun tsarkake kansu daga wannan wato ainihin najasa ne wannan shine bayani a takaice akan abin da ya shafi al-ghusl wato wanka na al'ada ko kuma ko sabuban da suke sa ayi wanka janaba ko al'ada ko nifasi ko kuma shiga musulunci تمالي في عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله wani hadisi imam muslim ya ruwaito shi a wani babi da yace babun alwudu'u qabla al-ghusl babin da ke bayanin ayi wanka kafin ayi alwala kafin wanka wato yana daga cikin sunnonin wankan janaba kayi alwala kafin kai wankan janaba din malaiti an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha Allah ya yarda da ita mun sha bayani cewa az-zawju yutlaqu ala ar-rajuli wal mar'a mutum nami mutum mai mata ana ce masa zaujun haka nan mace mai miji ana ce mata jam'in jam'insa kuma azwaj wa azwajuhu ummahatuhu kaga matan manzo Allah yake da azwaj iyayen mu'mine ne ba ce zaujat ba amma an ga dama sai a ce zauja ko zaujat sai dai a babin gado ne ba a ba a takudawa a babin gado namiji ka ce zaujin mace kuma ka ce zauja don kar ka ɗauki rabon mace ka ba namiji ko namiji ka ba mace amma a sauran larabci inda maganan ta koro za ta iya nuna maka mace ake nufi ko kuma ko kuma namiji annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tace tabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana idza tasala ya kasance idan ya yi wanka minar janabati daga janaba bada'a yakan fara wankan ne fagasa laidai sai wanke hannayensa wato yakan fara wanka da wanke hannayensa sun mai tawabba sannan ya yi alwala kama ya tawabba sala kamar yadda yake alwala irin na sallah sun mai yudkhilu asabi'ahu fil ma sannan sai ya shigar da wato hannunsa a cikin ruwan fa yukhallilu biha usul ash sai ya tsitsefe asalin gashinsa na kansa da wannan ruwan wato yukhallil shine tsatsaki khalal shine tsakiyan abu to anan at a shine ka ka shigar ka shigar da wani abu tsakiyan wani abu to anan yana shigar da yatsunsa cikin gashin kansa kun san gashi irin na laraba zaka iya shigar da yatsunka a ciki ba irin gashin mu zaka iya shigar da yatsunka ka daga kaman kana tsefe kanka da yatsunka zaka iya saboda laushin sa to manzo Allah haka yake yi to amma kai da ba balare ba zaka iya sa ruwa ka dinga dan daddanna gashi kana daddannawa ko ka dinga murza gashin ka murza shi daga sama ba sai yatsunka sun shiga cikin wato ainihin abun nan din ba cikin gashin ba in ka in ka sa hannunka a cikin ruwa sai kai haka kana murza gashin ka kana murzawa to manzala ta sama yana yin haka saboda ruwa ya shiga cikin gashin gaba daya mai subu ala rafi salata ghurafi sannan sai ya wato zuba akan kansa salata gurafin, wato kamfata guda uku jam'u gharfa wato idan ya murza kansa ya murza wasu malayan sun ce hikimar hakan shine lokacin da mutum yake da janaba idan ya sadu da iyalinsa ko janaba ta kama shi dukkan kofofin gashinsa suna butuwa sai inda zai zuba ruwa haka kawai take to da ruwa zai iya shiga cikin kofofin gashinsa sai cutar da shi ko zazzabi ko ciwon kai ko makamancin wani to amma idan ya murza gashin ya murza da damshin hannunsa ba tare da ya damko ruwan ba ya sa hannunsa a ruwa shikenan kamar da na aka ce manzo Allah ya shigar da in yatsunsa cikin ruwan kaga bai dan ruwan ba sai dinga shigar da yatsunsa cikin gashin kansa ka kuma sai ka dinga murza kanka kana murza su duk kofofin gashin da su rufe sannan daga baya sai ya kwara ruwa sau uku a kansa to kaga ruwa bai zai shiga cikin kofofin gashin ba kuma yayi haka ne biya daihi da hannayensa ba wai a kofi ya dinga ɗauka, yana zubawa a kansa ba a da hannu ake so da hannu yake ɗiba, yana zubawa a kansa mai fi ma ala jirgin kulli sannan sai ya kwara ruwa akan fatan jikinsa gaba ɗaya wato duka jikinsa daga sama sai ya kwaro ruwa gaba ɗaya har ƙasa. to wannan hadisi yana koya mana siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka abu na farko yana koya mana cewa yin alwala mustahabbi ne kafin wankan janaba ayi alwala kafin wankan janaba mustahabbi domin manzala ta sama ya fara da mai ya fara da alwala ne sai dai kafin ya yi alwalan sai da ya wanke hannunsa sau uku ya wanke hannunsa sau uku wannan wanke hannu sau uku ima ya zama saboda hannun ya zama mai tsafta don yana wankewa a gefe kafin ya shigar da hannun cikin cikin ƙwaryan wato wankan nasa to kaga idan kai yana da dotti kuma abun alwalanka a buɗe yake idan ka shigar da hannun kafin ka wanke ko shaka babu ruwan alwalan zai dotti zai dotti in kuma a rufe ne ma hannunka da dotti baka wanke sau uku ba sai ka ɗebi ruwa kawai sai ka maka a fiskanka to kaga zaka sa dottin a fiskanka kenan shi sa maza sa sai ya wanke sau uku wasu malayan suka ce haka aka shir'anta sunna ne na alwala ka wanke sau uku saboda ka fidda a sunna ne na wankan janaba da alwala duka ka wanke hannunka sau uku kafin ka fara wanka ko kafin ka fara alwala saboda ka fitar da wani dotti da yake hannunka tunda alwala tsafta ce kar ka yaba wani dottin kuma akan jikinka maimakon tsaftacewa sai ya buƙaci kuma in ka zuba wannan dottin sai zama duruwan da zaka sa kuma zaka wanke dottin da ka sa ne maimakon kuma ana son ka tsaftace jikinka ba tare da wannan dottin ba to manzala ta sama yana fara da haka don tsafta wasu malamai suka ce a ah, saboda sunna ne na wanda ya tashi daga bacci don ya tabbata a wata riwayan ce yana shigar da yatsunsa ko yana shigar da hannayensa ko yana wanke hannayensa sau uku qabla an yi ha fil ina ko qabla an yi huma fil ina kafin ya shigar da hannayen a cikin ƙwaryan wankan nasa sai ya wanke sau uku a waje tukun don kar ya ɓata ruwa don kar ya ɓata ruwa wasu malayen suka ce a ah, saboda ya tashi daga bacci ne hakan saboda akwai hadisin da yake cewa idza qada adukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa. fa innahu la yadri aina bata yadu idan mutum ya tashi daga bacci kar ya kar ya sa hannunsa a cikin ƙwaryan wankansa ko ƙwaryan alwalansa har sai ya wanke sau uku a waje sannan sai ya sa hannunsa sai hadisi yace saboda ɗayan ku bai san ina hannun ina hannunsa ya kwana ba zai yi hannunsa ya kwana a cikin duburansa to kaga zai iya ɗauko wata najasa musamman zamanin da wanda galibi tsarkin foge ake ba a ba a da wadatar ruwa sai je taɓo wani mai kazanta kuma ya sa a cikin ainihin ƙwaryan alwalansa ko kuma daron wankansa to sai wanke su to wannan sunna ta zance mafi inganci sunna na wankewa sau uku kafin ka sa hannunka cikin ƙwaryan wankanka ko alwalanka tana ƙarfafa a lokacin da aka tashi daga bacci amma kuma ko ba daga bacci ka tashi ba kuma sunna ce ta manzo Allah salama yana wanke hannunsa sau uku kafin ya sa hannunsa cikin daronsa haka ne yana wanke hannunsa sau uku kafin ya fara alwala kafin ya sa hannunsa a cikin kwanon alwalan ko ƙwaryan alwalan to kaga kenan ko da ma ba daga bacci ka tashi ba za ka wanke sau uku ne domin akwai tsafta a cikin al'amari addinin musulunci kuma an gina shi akan tsafta a wata riwaya ta muslim manzala ta sama yace summa yaqtilu farjahu sai wanke farjinsa to kaga a nan riwaya ta mu an ce da ya wanke hannayensa da uku sannan yayi alwala ba sai idan ya wanke hannayensa din yakan kuma yi tsarki sai ya wanke farjinsa wato saboda wani dotti wani kazanta da ya makali sai wanke farjinsa sannan sai alwala kamar yadda yake alwalan sallah a sai zaka fara da tsarki ne in ka fara da tsarki sannan sai ka yi alwala in yanda ake alwalan sallah to anan da aka ce sun tawabba yatawaddau kama tawabba lis-salah yayi alwala kamar yanda yake alwala irin ta sallah don kar ka dauka alwala irin na luga ake nufi shine mai ma'anan wanke hannu da cewa aka yi sun mai tawabba sai a ce sannan ya wanke hannunsa sai zai zama maimaici kenan an ce ya wanke hannunsa kuma a ce ya tawabba ma'anan wanke hannu to don kar ka fahimci don abun nan a lugar larabci ana ma'ana faɗan alwala a matsayin wanke hannu kawai idan mutum ya ci abinci tawabba. man akala tawabba. wanda ya ci abinci ya wanke hannunsa ba ana nufin yayi alwala ba kaga alwala ta lugha ne to kar wani ya fahimta ka sai aka ce kama ya tawabba uli sala kamar yadda yake alwala irin na sallah to kaga alwala ce wanda ake wanke fiska da hannaye da kafafuwa kuma a shafa kai to saboda haka ba alwala ce ta lugha ba to don haka ce yayi alwa ya wanke ainihin yayi alwala irin alwalan sallah to muka koma kuma darasin mu na baya alwalan sallah zaka iya wankewa sau ɗaya zaka iya wankewa sau biyu zaka iya wankewa sau uku uku kowanne manzo Allah sallallahu yayi kamar da ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Abbas da hadisin Abdullah ibn Zaid da hadisin Usman ibn Affan ana wankewa sau ɗaya ana wankewa sau biyu ana wankewa sau uku to kaga duk wanda kai yayi kenan a wankan janabanka ko sau ɗaya ɗaya kai yayi sannan wannan hadisi yana nuna mana idan ka zo yin wankan janaba alwalan ka yi ta cikakkiya kafin ka fara wankan ka wato kada ka wanke hannu kawai fiska kawai da hannu ka yi shafan kai ka bar wanke kafa har sai ka gama wankan janabanka abin da aka fi so ka yi alwalanka cikakkiya har da wanke kafafuwa sannan sai ka fara kuma wankan janabanka in ka gama ka gama tare da cewa kuma ya halatta ka wanke fiska ka wanke hannu kai shafan kai kai wankan janaba sai daga ba kuma ka wanke kafafuwa saboda alwala kamar yadda zamu karanta hadisi na gaba kama dai mustahabi shine kai alwala cikakkiya kafin wato ka fara wankan wankan janaban sannan manzo ta sallama abin da mai ruwayan hadisin Aisha tace mana sannan yana shigar da yatsunsa a cikin ruwa fa yukhallilu biha usul ash-sha'r to wani ba zai gane me ake nufi da wato taklilu sha'ri ba taklilu sha'r shine ka sa wato ainihin hannunka a cikin gashin kanka da damshi na ruwa a cikin a jikin hannu din to shine wata riwaya ta muslim tace thumma ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'r sai ya dauki ruwa sai ya shigar da hannayensa a cikin asalin gashin kansa ko ina ya bubbudu idan an zuba ruwa ruwa ya shiga ko ina wannan kuma yana nuna wannan kaman fassara ne na hadisin da muke karantawa wannan yana nuna kenan ita wankan janaba ba ta cika sai ko ina ruwa ya shiga cikin kanka duk gashin ka sai ruwa ya shiga tsakanin gashi da gashi ya taba kanka kafin wankan janaban ka ya cika kaga idan mutum ya zo alwala zai shafan kai gashi ne kawai zaka shafa wa ruwa can cikin kanka bai da labarin wannan ruwan mu to amma wankan janaba dole sai ka sai ka zuba ruwa ya shiga cikin kanka shi yasa aka ce usulu sha'r ai can kasan gashin kenan asalin inda gashin yake yake fitowa can ma sai ruwa ya taba shi so da haka zaka ainihin san yadda zaka yi ko kitso ne a kanka zaka zuba ka daddana yadda ruwa zai shiga tunda da maza suna yin kitso so haka nan mace mai kitso in za ta yi wankan janaba ko haila dole ne sai ruwa ya shiga cikin gashin kanta idan kitson zai hana ruwa ya shiga to bai halarta ta irin wannan kitson ba saboda wankan janaba zai same ta ko al'ada in kuma ya halarta ta yi ma to sai ta warware haka nan idan ta yi da barira ta nan ta nannaɗe yadda ruwa ba zai shiga cikin gashin kanta ba to za ta yi wankan janaba ko al'ada dole sai ta warware wannan gashin kafin wato ainihin ta yi wankanta kuma ba wajibi ba ne in ruwa yana shiga cikin gashin mace ta warware kitsonta saboda wankan janaba ko wankan al'ada saboda hadisin ummu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin mace cin me al'ad mace za ta warware kitson kanta saboda wankan janaba ko na haila manzo Allah ya ce ba dole sai ta wanke ba ba dole sai ta warware kitson ta ba wani shi kenan in dai ruwan ya shiga ba dole sai an warware ba amma hadisin Aisha wannan manzo Allah ya umurce ta cewa ta warware kitson ta in ta zo yin wanka malamai sun masa fassara daban-daban saboda wannan hadisin da yake nuna ba wajibi ba. na farko dai ita a lokacin tana cikin al'ada ne bai dauke ba take tambayan cewa za ta warware kitsonta in ta zo wanka kaga wannan ba wanka ne na ɗaukewan jinin al'ada ba tana cikin al'ada ne za ta yi wanka manzo Allah ya ce ta warware kitsonta sai suka ce to wannan bai shafi ma wankan ɗaukewan al'ada ba Bari a ce wajibi ne a warware wannan kitsoni. wasu malayen suka ce a'a mustahabbi ne hadisi yana nuna an so mace ta warware kitsonta in za ta yi wankan haila amma ba wajibi bane saboda hadisin ummu salma ya nuna ba wajibi bane wasu malayan suka ce a ah, idan kitson aka yi shi yadda ruwa ba zai shiga cikin gashin ba to wajibi ne mace ta warware kitson ta shine wanda hadisin Aisha yake nuni zuwa gare shi ko da aka ala ayi halin mace ba wajibi ne ta warware kitson ta saboda wankan janaba ko haila ba sai dai in ruwa baya shiga cikin gashin ta amma yana shiga bai zama bai zama wajibi ba sannan Aisha radiyallahu anha tace thumma yusubbu ala ra'sihi salasa ghuraf bi yadihi manzo Allah yana zubawa a kansa zai zuba ruwa sau uku a kansa wani yana mana kenan ana farawa da wanke kai kuma kan zaka wanke shi sau uku kafin sauran jikinka kuma ka tabbata ruwa shiga cikin kai yasa zala zai kwara sau uku ya kwara wannan kuma yana mana ana farawa da sama a wanka kafin ƙasa ba daga kafa zaka fara ka haura sama ba daga sama ake ayyo ƙasa daga sama so da ka siya wanke kansa sau uku da kamfatan ruwa guda uku kafin ya wanke sauran jikinsa sannan aisha ta ce sun mai firu alma'a ala jijjihi kulli sai manzon Allah ya kwaranya ruwa akan jikinsa gaba ɗaya to kaga wannan akwai fa'idodi guda biyu fa'ida na farko shine wankan jana wankan janaba ko na haila dole sai an jika jiki gaba ɗayansa ko ina jikinka ya samu ruwa shi ta ce ala jijjihi kulli duka fatan jikinsa ko ina yana samun ruwa kaga ba inda ruwa duk wani abu na zahiri a jikinka to ruwa zai taɓa shi sai dai na baɗi ne to da haka kenan idan jikinka bai game da ruwa gaba ɗaya ba to zai zama wankan janaban ka bai ba in ka bar lam'a wato nuri ɗan kaɗan inda ruwa bai taɓa ba sai ka sake wankan wankan janaban ko kuma wankan hailanki sannan hadisin kuma yana nuna mana cuccuɗawa ba wajibi ba ne cuccuɗawa me cuccuɗawa shine in ka zuba ruwa ka goga hannunka haka a inda ruwan ya taɓa don cewa ta sai ya kwaranya ruwa kaga ifabatul ma cewa ka kwaranya ruwa a jikinka ko ka zuba ruwa a jikinka ba nuna cewa ka cuto amma da cewa aka yi sai ya wanke jikinsa da cewa ta sai ya wanke jikinsa to da sai zama dole sai an cuccuda to amma ya zuba ruwa a jiki kuma duk ruwayen da suka zo na siffan wankan janaban manzala ta kuma cewa suke ya zuba ruwa a jikinsa amma ba cewa ya da to shi yasa mafi yawan malamai sai suka tafi cuccuda jiki a lokacin wankan janaba ba wajibi bane ba wajibi bane saboda me saboda manzala ta sama ba a ruwaito ya cuccuda jikinsa ba a riwayoyin da suka zo mana ko da ko an samu wata riwaya da ta nuna ya cuda jikinsa to wannan riwaya da take nuna ya kuranya ruwa a jikinsa sai nuna ba wajibi bane cuda jikin mustahabi ne saboda ya fi tsafta ka dinga cudawa kana wankewa amma bai zama dole ba sabanin malikiya da suka ce idan baka cuda jikinka ba lokacin da kake wanka wankan janaban ka bai yi ba suka ce ko dan gabar yatsa aka samu a jikinka ko a bayanka inda baka cuccudawa to wankan janaban ka bai yi wa to kaga wannan yana wajarta kenan in zaka yi wankan janaba sai ka nemi tawul ko wani soso don hannunka ba zai iya taba ko ina da ina a bayanka ba kuma ko kai sai kai shakka ko ka ce zaka taba ta sama da ta ƙasa da gefe gefe sai kai shakka akwai inda hannunka bai taba ba a bayanka to kaga akwai bukatan ka samu tawul kenan kai ta ka jika shi kai ta gogawa ko ina a bayanka ko wani soso kafin wankan janaban ka yi a fahimtan mazhabar mu ta maliki, amma zance mafi inganci ba sai ka yi haka ba in ka zuba ruwa a jikinka kawai yayi ka kwara ruwa a jikinka wankan janaban ka yayi ba dole sai ka cutsa ba da a ce mutum zai shiga cikin kogi da niyan wankan janaba ya nitse ya fito kawai da wankan sa ta yi haka nan idan ya buɗe shawa ya jika jikinsa gaba ɗaya ko ya cika wani baho da ruwa ko wani dam din sa ya je ya shiga ya fita wankan janaban sa ba dole sai ya cuɗa ko ina ba amma inda zaka cuda din shine ansam wato shi yafi tsafta sannan da Aisha take cewa manzala ta sallama ya zuba ruwa a kansa sau uku wannan yana nuna mana cewa mustahabbi ne at-taslisu fil ghusl wato ukuntawa a wanka in zaka wanke gabbanka a alwal a wankan janaba musamman na alwala ka yi uku uku mustahabi ne amma ba wajibi ba ne, kanka ma ka wanke sau uku wannan kuma a riwayar yi hadisin Aisha radiyallahu anha tana siffanta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba tace thumma yatamabbu salatan wa yastanshiqu salatan wa sun wajahu salatan thumma yufidu ala yi salatan hadisi ne ingantacce zai kurkure bakinsa sau uku ya shaƙa sau uku ya wanke fiskansa sau uku ya zuba ruwa a kansa sau uku to kaga uku uku kenan in za ka zuba ruwa a jikinka ma ka zuba sau uku wannan yana nuna musahabi ne kamar yadda alwala ake son a yi sau uku haka nan kuma wato ainihin wankan janaba shi ma a yi sau uku uku amma an yi sau ɗaya ma matukar ko ina ruwa taba jikinka to wankan janabanka ta yi babu wani matsala حديث نقبا عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله الجنابة وانا حديث شيما أن أكركش باب الوضوء قبل الغسل وتو الولاء كافٍ وانكح alwala kafin ayyuka hadisi daga maimuna radiyallahu anha Allah ya da ita zaujin nabi sallallahu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzala ta sama sune suke siffanta mana yadda manzala ta sama yake wankan janaba saboda sune kawai suke iya gani za su iya gani ya yake wankan janaban amma wani bai zai zo ya gaya maka ba sai dai manzala ne ya gaya masa amma zai ce maka manzala yana kaza yana kaza kuma bai ce manzon Allah ne ya gaya masa bai isa ba amma matarsa ya halatta su kalli tsiraitinsa sun yi alwabin nan suna wankan tare da shi shi yasa suke siffanta yadda wato ainihin yake wankan janaban wannan kuma shi yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ya halatta ya ga tsiraitin matarsa ita ma ya halatta ta ga tsiraitinsa saboda irin waɗannan hadisai da kuma hadisan da zamu karanta a gaba na cewa manzon Allah ta sama yana wanka tare da ainihin iyalansa ba kamar yadda wani hadisi da'ifi yake cewa mara am abun nan mara amin ne ko mara aitu minhu qatu aisha tana cewa ban taba ganin al'auran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadisin bai inganta ba kuma ingantattun hadisi suna rusa ma'anar wannan hadisi yanda yake abun nan da yanda yake wankan janaba sa tare da iyalansa da sauransu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ifad aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka ka kiyaye al'auranka karka yadda wani ya gani sai matarka kawai ko kuma baiwarka wanda kake sadaka da ita kaga yake ne halatta ma ta halatta ta gani to manzala sallallahu alaihi maimuna ita ma kamar aisha ta ruwaito mana yanda manzala sallallahu yake alwala abin da yake wankan janaba tace tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salah manzala sallallahu yayi alwala irin yanda yake alwalansa ta sallah kaga cikakkiyar alwala kenan ko kuma ya wanke ya bi daki daki irin yanda ake alwala duk da cewa na hadisin ba cikakkiya ba ce amma dai daki daki ya wanke hannayensa ya kurkura bakinsa ya shaƙa ruwa ya wanke fiska ya wanke hannaye ya yi shafan kai sannan a ƙarshe zai wanke kafafu to kaga irin alwalan sallah ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku tace ghaira rijlaihi amma ban da kafafuwansa yi alwala irin yadda ake alwalan sallah amma bai wanke kafa ba da ya wanke hannaye ya yi shafan kai kawai sai kuma ya fara wankan janabansa daga farko yanzu ya datse alwalan a tsakiya ta ce wanga sala farjahu sai ya wanke ainihin wato farjinsa kafin mu zo wanga sala farjahu ghaira rijlai wannan yana hadisi yana mana ya halatta a dinkirta wanke kafafuwa sai a karshe kamar yadda karshen hadisin zai gaya mana ka wanke hannayenka kai shafan kai kai wankan janaba daga baya ka wanke kafafuwanka ka kare ta alwalan haka manzon Allah sallallahu alaihi yake wani lokaci wannan yayi ne kuma don ya nuna ya halatta ayi hakan amma ina nuna hadisin aiki ina nuna cewa yana cikakken alwala sannan sai ya ci gaba da wankansa kuma ya fara daga farko ya karisa kenan kai alwalan cikakkiya shi yafi akan ka datse ta tsakiya kai wanka sannan daga baka ka zo ka karisa wanke kafafuwanka sannan maimuna ta ce waga sala farjahu sai wanke al'auransa wa ma asabahu min al'aza da abunda ya same shi na kazanta da abunda ya same shi wato na maniyi a jikinsa to wannan hadisin akwai taqdimi da ta'khiri domin ta ce mana ko hadisi yana cewa mazala ta sama yayi alwala irin alwalan sallah sannan kuma sai sai hadisi yake cewa ya wanke kuma farjinsa da abunda ya taba jikinsa na kazanta to sai an wanke farji sai an wanke al'aura ake alwala ko alwala ake farawa sannan ayi tsarki kaga ba wanda sai ya gama alwala ya ce bari in je in tsarki sai an yi tsarki ake alwala to kaga wannan hadisi akwai taqdimi da ta'khiri amma sauran ruwayoyin suna nan manzo Allah ya wanke farjin sa ne ma'ana al'auransa sannan daga baya kuma sai alwala to wannan babu iskali a ciki don duk wanda ya san larabci tunda ba summa aka ce ba wanga sala farjahu aka ce bai zai rikitar da shi ba saboda haka kenan wanga sala ga sala farjahu wa ma asabahu min al'aza wa tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lisab wato ya wanke al'auransa ne sanne alwalansa irin alwalan saboda an yi adafi da wawun alwawu la taqtabi tartib in an ce in an yi ma'ana an yi adafi da wawun ba a nuna cewa abun a jere ake in ka ce ja'a zaidun wa amrun zaidu ya zo da amru wato zaidu da amru sun zo baya nuna zaidu ne fara zuwa kafin amru saboda ka fara faɗansa a ai wawun ka kasa duka dai sun zo kawai abinda za mu gane kenan amma wanne ya fara zuwa wannan kuma muna neman wani dalili da daban amma ka ce a zaidun fa amrun to zaidu ya riga amru zuwa zaidu ya zo sannan sai amru ya zo amma ba a dade ba amrun ya zo in ka ce a zaidun summa amrun zaidu ya zo sannan sai amru ya zo to bayan zaidu ya dade ma sannan amrun kuma ya zo to amma in wawun kai amfani da shi babu babu iskali shi yasa ubangiji ta lafiya alqur'ani yake cewa wasjudu warka'u ma'arar kaga ku kuyi sujjada kuyi ruku'u to kaga ba sai an yi sujjada za a yi za a yi ruku'u ba ruku'u ake fara yi kafin sujjada to kaga inda a ce ana son sai ka yi sujjada ne ka yi ruku'u sai a ce sun marka'u ko farka'u sai a sa fa'un ko kuma sun sai nuna ruku'u ne sannan ai sujjada sannan ruku'u amma su ruku ake fara kafin kafin sujjada to shi ma nan kamar yadda wasu ruwayoyin suka tabbatar cewa ya wanke al'auransa ne sannan yayi alwala din irin alwalan sallah sannan sai ta ce sun summa afada alaihi alma sannan ya zuba ruwa a kansa wato ya zuba ruwa a jikinsa wannan kamar dai yanda dazun hadisin wato Aisha take gaya mana sun summa sabba mai yusubbu ala ra'si salasa ghuraf bi yadayhi mai fi gulma ala jildihi kulli ya wanke kansa sannan ya zuba ruwa a jikinsa gaba daya kenan idan ka zo yin wankan janaba zaka fara da tsarki ka ka wanke hannayenka ba tare da ka shigar a cikin ƙwaryan alwalan ba sannan ƙwaryan wankan ba sannan sai ka fara da tsarki in kai tsarki sai kai alwala irin alwalan sallah sannan sai ka shigar da hannunka a cikin ƙwaryan wato wankan naka ko darin wankan naka baka kamo komai ba sai ka murza kanka ka murza sannan sai ka zuba ruwa a kanka sau uku ka wanke kan sannan sai ka zuba ruwa a sauran jikinka daga sama kai ƙasa kamar yadda hadisin Aisha nuna mana to sai ce summa nahari jilaihi maimuna ta ce sannan maza sa sai nisantar da kafafuwansa wato da yi wanka sai ya kauce daga inda ya wanka din faga salahuma sai wanke kafafuwansa guda biyu domin galibi wuri in ba a dabe yake ba idan kai wanka za ka ga ƙasa tana ta zuba ruwan yana ɗago ƙasa yana zuba a kan ƙafanka, yana zuba a kan ƙafanka kamar ka koma gefe ka sunkuya ka wanke shi kenan ba za ka tafi da wannan ƙasan ba to mazala sai bar daidai inda yayi wannan wankan kila yayi tabali sai koma gefe sai wanke kafafuwansa kana da daman kai haka ka fara alwalan iya shafan kai kai wankan janabanka daga baka koma gefe ka karisa wanke kafafuwanka bayan ka wanke su da sababin wankan janaba kuma ka sake ainihin wanke su saboda alwala ka karisa alwalanka da kafara to sai ce hazihi ghusluhul janaba wannan shine wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin na janaba wankan manzon Allah ta sanar irin na janaba wato an siffanta mana siffan wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi din akwai iskali a cikin ta ko don al-ghuslu muzakkar ne da ya kamata a ce hadha ghusluhul janaba wannan shine wankan manzon Allah ta sanar na janaba amma aka ce hadisi ghuslu kuma namiji ne ba mace to sai malamai suka ce a'a isharar nan tana komawa dukkan abubuwan da aka faɗa a baya hadhihi ma'ana hadhihi al-af'al al-madhkura ghusluhu ayyukan da muka faɗa daki daki a wanke hannu ayi alwala a wanke farji ayi alwala a wanke kai sau uku da har aka gama wankan to waɗannan ayyukan su ne irin wankan janaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka ce hadhihi ma'ana hadhihi afal wasu ka ce a za a wani abu da aka shafe ni akwai sifa hadhihi ana zafin hadhihi sifatun gusulihi aljanaba wannan shine siffan wankan janabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kada hadihin rikita to anan kusan kaman an faɗi wato abubuwan da ake bukata a wankan janaba sai dai guda ɗaya ne wanda ba a faɗa ba shine farawa da dama bangaren dama wannan kuma ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin Bukhari da Muslim kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'ni kulli manzon Allah farawa da dama yana kayatar da shi a wajen sa takalminsa sai ya sa kafar dama kafin kafar hagu a wajen tsefe kansa sai ya tsefe bangaren dama sannan sai ya tsefe bangaren hagu a wajen tsarkin sa ma haka yake in an ce tsarki wankan ba ya shiga alwala ya shiga to kaga a alwala sai ka fara da hannun dama kafin hannun hagu kafar dama sannan kafar hagu to haka na wankan ba. in ya zo kwara ruwa a jikinsa sai ya fara daga dama daga sama ya kwaro bangaren dama sai ya jire sannan sai ya sake kwarowa kuma bangaren hagu saboda ta ce wa fi tsuhuri haka na a wurin tsarkinsa wankan janaba da da alwalansa da taimamansa duka da dama yake fara ka sai ta ce wa fi sha'ani kullihi duka sha'aninsa ma shi ya fi son ya fara da dama duk abin da za akwai dama akwai gusto to ta dama yake fara kaga shiga masallaci da dama fita abin nan eh, sai an zo fita ne za a fita da hagu haka nan gidanka ka shiga da dama ka fita da dama amma ban daki kuma zaka fara shiga da kafar hagu ne saboda wuri ne na kazanta in ka zo fita ka fara da dama to kaga wannan hadisi yana nuna mana kenan manzala ta kuma yana fara da dama a wankan janabar to wannan bayanin da hadisan nan suka mana haka ake so a siffan wankan janabar ka bi wannan daki daki wannan ake wata sifatul fadila wato siffa mai falala idan ka zo ga bokitin wankan ka. ka wanke hannunka a waje sau uku kafin ka shigar da kana karkatarwa kana ɗiba ruwa kana wankewa sau uku sannan ka shigar da hannunka a cikin me a cikin ainihin wato daron ko bokiti sai ka wanke farjinka da duk inda mani ya taba a jikinka idan ka wanke al'auranka ka gama sai ka sa hannunka a cikin bokitin sai ka fito da hannun ba tare da ka damƙe ruwa ba kwata-kwata sai ka zo ka murza gashin kanka ka murza ka murza to da duk kofofin gashinka da suka buɗu da sababin janaban nan sai ainihin su rufe sannan sai ka zo ka wanke kanka sau uku kana zuba ruwa sannan sai ka ɗauko kuma ɓangaren dama ka kwara daga sama ka yi ƙasa ko ina ya samu ruwa sannan ka ɗauko ɓangaren hagu shi ma ka kwara daga sama wato ainihin zuwa ƙasa ko ina a jikinka ka tabbatar ya taɓa ruwa wannan shine siffan wankan janaba kuma shine siffan wankan haida ko kuma na nifas na ɗaukewan jinin al'ada ko siffan wankan wanda ya musulunta haka aka fi so amma idan ka yi wankan janabanka kamar yadda kake wankan al'ada wankan jin sanyi ko wankan tsafta na ma wankan janaban yayi sai dai babu sodo babu babu sabulu ba za ka sa sabulu ya da wannan ruwan ba so da ka samu ruwa mai kyau ka watsa ruwa a jikinka kawai irin yadda ka saba wankan fita kasuwa ko wankan jin sanyi ba tare da ka bi daki dakin nan ba nan ma wankan janaban ka yayi haka nan da za ka je kai niyan wankan janaba ka nitse cikin kogi ka fito ko ina ka jike jakam ko da da tufafinka ka shiga da riganka da wandonka ka fito jakam ka jike da niyan wankan janaba wankan janaban ka yayi sai dai ba haka aka fi so ba an fi son wancan haka da za ka buɗe shawa ka jika jikinka gaba ɗaya sama da ƙasa wankan janaban ka tayi in za ka je ka tara ruwan a wani daro ko a wani baho ko wani dam da kai ko wani wanka na zamani ka toshe ruwan ya taro ka je ka shiga ka nitse ka fito shi ma wankan janaban ka yayi sai dai wancan bi daki daki din haka aka fito amma in kai a haka ma dukkan malamai sun yi ijma'i wankan janaban ka yayi to kaga a sai a ce mutum bai iya wankan janaba ba yana da wahala in dai ka iya wankan jin sanyi to ka iya wankan janaba wankan jin sanyi ka iya wankan janaba in ka iya wanka ba soso ba sabulu to ka iya wankan janaba kawai amma daki daki ne wani bai iya ba ka fara da wannan daga wannan sai wannan to wannan kuma mustahabi ne ba wajibi bane ba dole sai ka irin wannan ba amma kai irin wannan din haka aka fi so wannan shine abun da ya shafi siffan wankan janabar manzon Allah sallallahu wanda haka ake son kowa yayi sai na gaba kuma za su ƙara mana bayani akan yadda manzon Allah sallallahu wato yake wankan janaba da iyalansa da kuma sauran abubuwan da suka safi wato ainihin janaba ne wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan mai tambaya yake cewa malam tunda jinin haida da jinin biki kusan hukuncin su iri ɗaya ne yanzu yake yana nufin ce yana nuna cewa kenan idan mace iya kwanakin da ta zauna a lokacin da take biki ba za ta biya azumi ba sai ba za ta biya sallah ba sai dai azumi kenan kawai بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله haka ne dukkan wani hukunce hukunce da ya hau mai jinin al'ada ya hau mai jinin biki saboda haka ba za ta biya azumi ba ai ba za ta biya sallah ba amma za ta biya azumi saboda Aisha radiyallahu anha ta ce kunna nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah mun kasance mun gama al'ada ana umurtan mu da mu biya azumi amma ba umurtan mu mu biya sallah to haka nan mai jinin biki ita ma ba za ta biya sallah ba ko kwana arba'in sai ba ta yi sallah ba amma azumi kuma in ta sha na ramadana gaba ɗaya watan guda ma sai ta biya shi in ma kaɗan ta sha sai ta biya na wannan yake cewa malam tunda aka ce fitan mani sai inda jin daɗi ne yake wajabtawa mutum yin wankan janaba to idan in mani ya fitowa mutum ba ta hanyar jin daɗi ba yana nufin kenan in dai ya wanke a jikin shi sai ya wanke ne kawai don saboda tsafta to tunda aka ce wankan janaba bai waje ba a kansa ba sai ka fahimci ɗayan kuma shine zai yi tsarki kamar a ce fitsari ne ya fito masa zai yi tsarki kafin ya yi alwala Hakanan in ya fito ya warware alwala kamar yadda fitsari yake warware alwala sai dai kamar yadda fitsari baya wajabta wankan janaba haka shi wannan manin da ya fito ba tare da jin daɗi ba shi ma baya wajabta wankan janaba idan mutum ya yi wankan janaba zai iya yin sallar farilla ko nafila da wankan kenan eh, zai iya yi saboda ubangiji ta'ala da ya koro maganan alwala ya lazina amanu idza qumtum ila salati faqtilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn cewa idan kuka tayi za ku yi sallah ba ku da alwala ku yi alwala sai kuma aka cewa in kuntun junuban haru idan kuna da janaba a jikinku kuma to ku je ku yi wanka kaga ba a ce ka je ka yi alwala ba to da haka mutumin da ya wankan janaba zai iya amfani da wannan wankan janaban ya je sallah matukar bai taba azzakarinsa ba a lokacin da yake wankan ko bayan ya gama ba na nufin a farkon wankan bai zai taba ba a farkon wankan zai yi tsarki ya wanke al'auransa sai kuma ya ci gaba da ainihin wankan janabansa to abin da yasa aka ce kar ya taba ai in ruwa ya taba al'auransa wankan janabansa yayi ko da a ce bai cudawa kaga ba maganan cudawa so da haka lokacin da ya tsarki na farko kamar a lokacin bai fara wankan janabansa bane tukunna bayan yayi wannan tsarkin sai ya fara wankan janaba wankan janaba kuma mun siffanta alwala ne sannan kuma ya kwara ruwa a jikinsa daga sama zuwa ƙasa to kaga ruwan zai taba ainihin al'auran nasa kaga yayi wankan me yayi wankan janaba kenan saboda haka a lokacin da yake wankan janaban kar ya taba azzakarin sa haka bayan ya gama kar ya taba zai iya zai iya ainihin yin sallah da wannan wankan kuma koda a ce bai yi alwala ba don wannan alwalan mustahabi ne ba wajibi bane da za a ce zai zo ya kwara ruwa a jikinsa kawai gaba daya bai yi alwala ba in dai bai taba sa ba lokacin da yake wankan ko bayan ya gama zai iya zuwa ya sallah da wannan wanka din to da ubangiji ta ala cewa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku je ku wanka bai ce ku yi alwala ba sai mai alwala mara janaba ne yake alwala wanda kuma yake da janaba ai babban tsarki ya kama shi to karamin sai ya shiga cikin babban in yayi babban to ballantana kuma karamin to da haka zai iya wankansa a haka matukar ya kiyaye taba al'auransa zai iya sallansa a haka matukan ya kiyaye taba al'auransa wannan ya ce su biyu ne da ƙanin shi suke sa riga ɗaya da turare ɗaya suke fesawa wata rana da shi ƙanin ya sa kayan ya tuɓe sai ya kasa gane cewa matsalan a wajen shi aka samu ko a wajen don saboda da ya zo sai ya tadda alaman mani a jikin rigar ɗin da suke sawa to wannan kan matsalan ya kasa gane yadda za a yanzu ibadarsu da shi da ƙaninsa ne suke sa kaya bai san daga waye ba akwai yadda zai gane ma sai tambaya da shi da kaninsa waye ne ya sa rigan a ƙarshe kuma ya bacci da ita saboda haka yaushe ne rabonka da rigan nan tun shekaran jiya to ni jiya na sata kuma na yaushe to waye ya bacci da ita a cikin su ni dai da na sata ma ban yi bacci ba ni ko bayan na sata na yi bacci to kaga wanda ya sata sawa na ƙarshe wanda ko kuma ya bacci da ita to wannan shine zai zama janaba ta kama shi misali ɗayan ya sa ta jiya kuma ya yi bacci da ita ɗayan ma ya ɗaya kuma ya sa ta yau ya yi bacci da ita kuma sai ya gani sai yake shakkan wansa ne ko shi ɗin ne to sai mu ce kai ɗin tunda ka sa ta yau kuma ka yi bacci kai ne ka fitar da wannan mani to da haka zaka je kai wankan janaba in kuma ɗayan ya sa ta jiya ya yi bacci kai kuma ka sa ta yau baka ma yi bacci ba kana sawa ka gani to wannan dan uwan naka shine mai janaban don shine bacci da rigan a ƙarshe saboda haka shine zai wankan janaba kai wankan janaba ba ta kama ka ba na'am yace malam ya halatta mace dan buffanta yayi waliyin aurenta bayan kuma akwai iyayensu gaba ɗaya ya ya halatta mana dan baffa yana walittaka iyayen ne ai suka bashi dama ko idan akwai baffa a al'adarmu shine yake walittaka baba ma baya yi sai ba baffan to wani abu ne mai kyau amma idan babban kuma ya ce ɗansa ya yi shi ɗan babban aka ce wali takan ya halatta ba da ita kuma ya halatta ba wa kansa ita ma yayin eh, sun sasanta ai ya halatta tauri ɗan babbanta shi kenan sai aka kulla za a musu aure to ya halatta a tara jama'a shi ɗan babban ya zo shi ne mai aurar da yarinyan kuma shi ne mai auranta sai ce to jama'a ku shaida ni wani na aura wa kaina wance kuma na karɓa wa kaina sai a yi fatiha a tashi kawai kuma aure ya yi ba dalilin da ya hana shi shine wali kuma shine miji don miji ya halatta ya karɓa wa kansa kaga ya futar da mutane ma yi ya futar da mutane kawai ya yi jawabinsa kawai kenan ya ba wa kansa ya karɓa wa kansa to ballantana kuma a ce ma ba ita ba shi zai aure ta ba sai ba wani ya halatta na'am wannan korafi ne daga mace take so malam don Allah a yi magana akan wannan ɗin game da mazaje akwai mijinta yana yana son ƙara aure da yake son ƙara aure ta ce malam ba wani abin da ya zamanto tsakanin su yanzu daga bakar magana sai mugunta da in ta tambaye shi abu sai ya ce ki je iyayenki su saya miki mana tun da haka ne ya babu shiri ba zaman lafiya tsakanin su da Allah a ja hankalin mazaje da suke son ƙara aure suke wa matansu irin wannan ai wannan yana gada da mijin ne kamata ya kawo ƙara ba mata mu don yadda ta faɗa na yana da wuya haka ya faru kuma ko da ya faru galibi da a samu ita ce sababi zai ƙara mata ki zai mata kishiya zai ƙara aure sai ta masa wasu abubuwan da shi kuma ya fusata tun da dama ɗan isa ne da yake mata saboda zaman lafiya da ake yi to da babu zaman lafiya kuma duk abin da ta tambaya zai ce ki je gidanku a miki domin ya hawar da ita iska kuma galibin mata haka ne idan za musu kishiya kusan haukacewa suke yi to kaga Allah ne kawai ya sai yanzu da za a kira mijin na a ce me yasa kake masa wannan abu sai ya faɗi abun da fi wannan muni to kaga wannan sai zama dole mata su ma suna bukata a musu nasiha idan za a musu kishiya su kwantar da hankalin su wannan Allah ta'ala ne ya halatta haka don da Allah bai ce a ƙara aure ba wallahi ba musulmin da zai ƙara ba wani musulmi yanzu aka dakata iya mata hudu aka halatta wa mutane an samu mai mace biyar yana da wuya ko an samu kuma to kaɗan ne daga cikin mutane kuma ba wai shari'a ya bi ba so da haka Allah ne ya halatta abun kuma idan aka ce mata ɗaya-ɗaya za a yi ta yi ke da har yanzu ma baki samu mijin da za ki aura ba domin mun rayu a ƙasashen larabawa inda ba a ƙara auren sai ka ga mace ta kai shekara sittin da biyar wallahi ta taɓa auren fari ba sai can wani tsoho ya gama haifuwansa matarsa tare su sai zo ya aure ta a matsayin budurwa shekara sittin da biyar na gani da ido na a jordan a saudiya kuma shekara arba'in arba'in matan da ba su yi aure ba ba su da iyaka saboda mai saboda ba a kari kowa matarsa shi kaɗai kawai kowa mata ɗaya kowa mata ɗaya to yanzu ke yaushe za a da akila baki da namiji yanzu baki da miji ko kuma ƴaƴanki da ba su samu mazajen aure ba suna nan kina tare da su kuna faɗa sun zama su ne kishiyoyinki don ba mai auren sun je sun samu wasu daban sun aura to kaga karin aure rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala da ya mana anan shi yasa mu anan ina da wuya mace a ce ta yi bunga ta kai shekara talatin ma bata yi aure ba sai dai ita ne ta ga dama ta ce sai na yi makaranta na yi kaza kaza amma a ce kwata kwata bata yi aure ba ta kai shekara talatin na da wuya amma kasashen laraba ana samun ta tsufa bata yi aure ba kuma tana son auren kamar za ta mutu amma babu miji saboda daidai ake aura ina za ta samu wanda zai aure ta saboda haka eh, ta kwantar da hankalinta in kuma kamar yadda ta faɗan da gaske ne shi mijin saboda yana neman wata haka kawai ya juya mata ya dinga yana gaya mata baƙaƙen maganganu wannan ko shakka babu kuskure ne domin zalunci yake don za ka yi kishiya kuma ba za ka sa matarka a gaba kana zaginta kana gaya mata baƙaƙen maganganu ta je gidansu a mata daɗin baka san gidansu mane kake mata haka idan lalle akwai wannan kuskure ne ko shakka babu kuma Allah zai tambaye shi akan wannan domin haƙƙi ne wajibi ne biya mata buƙatunta in kuma yace bai zai yi ba Allah ta'ala zai tambaye shi akan akan wannan haƙƙi din manzala sun yace ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah ku ji tsoron Allah dangane da matan ku don kun rike su da ainihin amana ta ubangiji subhanahu wataala to su ma matan kuma su taimaka su kwantar da hankalin su ta yadda mijin zai ji tausayin su ba su daga masa hankali ya zama bai da kwanciyar hankali kwata-kwata ba saboda zai kara aure wanda ya halatta kuma alkhairi ne karawan kuma ƙarawan yana sa su ma sauran matan su samu mazaje kuma babu wacce take son ta rayu ba tare da namiji ba Allah ya samu dace daga ƙarshe akwai sanarwa ta musamman daga wajen Alhaji Usman akan cewa mutane kar su manta da dai cewa su ƙungiya ta musamman masu taimakawa harkokin tafsirin malam suna rijistarin mutane suna ba da contribution na 2020 naira naira ashirin ashirin to kar a manta har yanzu ana yin wannan din in kana shirye za ka iya samu ɗaya daga cikin members ɗin insha Allah zai baka form ɗin insha Allah sannan na biyu akwai wani bawan Allah mai suna ya haya Uba wanda muke tare da shi a masallacin ne yana da matsanancin ciwon ido yana roƙon addu'a na musamman akan Allah ya yi masa masu bukata addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya yi wa wanda yake fama da ciwon ido sannan kamar yadda na sanar a Jamestown gobe ba mu da karatu a dobe ne amma ranar alhamis karatun mai nan kamar yadda aka saba gobe ba mu da karatu a dobe ne gobe ne litinin ko, babu karatu zan yi tafiya amma ranar alhamis kuma in Allah ya da karatun mu nan da kuma sati mai zuwa gaba ɗaya kamar yadda aka saba ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da fahimta yana tambaya kitabu tauhid za a yi ranar alhamis misbahu salik za a yi ba kitabu tauhid ba dama shi nace a zo da shi wancan alhamis din aka samu wato akasi kuma kitabu tauhid za mu koma karatunsa amma ina son dai eh, masu sunna tv a dan tara musu ko kasar guda uku ko hudu kafin mu ci gaba da karatunmu yadda muka muka saba insha Allah bangiji ta Allah ya samu cika da imani Allah ya kara mana ilimi da fahimta اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين